إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a a yau muna 26 ga watan safar hijira 1444 wanda ya zo daidai da 23 ga watan tara miladiya dubu biyu da ishirin da biyu cikin karatun wani wannan littafi mai albarka almanhajul qawim fi ikhtisar iqtida istiratul mustaqim wannan shine darasin mu na ishirin da tara karatun da ya gabata shekul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala yana yi mana bayani ko muna cikin karanta abin da ya kawo na fuska ta uku daga cikin abubuwan da a hankalci suke nuna haramcin kwaikwayon wanda ba musulmi ba cikin al'amuran idonsu da suke yi. Za mu dawo kan alwaji Husalis din za mu da baya kaɗan don mu ɗora ya tafi tare. Ƙada rahimahullahu ta'ala alwaji Husalis fuska ta uku. Annahu iza suwiga fi'ilul qalili min zalik in an halatta an daidaita an ce ba laifi a aikata kaɗan daga cikin irin wannan al'amura nasu ma'ana yana magana ga wanda zai ce to ai abin da na yi kaɗan ne ba mai yawan na yi ba iya abinci na dafa kurin ko iya ɗinki na yi to yake in an halatta yin kaɗan ɗin adda ila fi'ilin kasir haka zai kai zuwa ga yin da yawa ɗin thumma shay'u idza shahara dakhala fihi umumun nas ibnu taymiya ce al'amari abu idan ya shahara yau da gobe zama ana yin shi a fili dakhala fihi umumun nas dukkan sauran mutane ma sai su shiga wa tanasau aslahu tuman da ma asali dan haka in an bari ana yin kaɗan din to a hankali in ya shahara kuma sai kowa ma ya yi ya ɗauka addini ne hatta yasira adatan linnas har ya zama al'ada ga mutane balli idan ma ya zama wani abin da ake yi duk shekara shekara ko duk lokaci idan ya kewayo shine ma'ana idi hatta zaha bai idan lahi ta'ala har a gwama shi da idi wanda Allah maɗaukakin sarki ya umarni bal za yuzadu alayhi za ma iya karawa hatta yakadu yufdi ila mautil islam har abin zai iya kaiwa zuwa ga kashe addinin musulunci wa hayatul kufri da raya kafirci a karatun da ya gabata mun buga misalai na irin abubuwan da aka fari su kaɗan kaɗan kuma suka wayi gari a yanzu zama idi abubuwan da ake yi da shekara ba da misali a wancan karatun da irin sadakar bakwai da ake yi wa mamaci da sadakar uku da ake yi wa mamaci kuma wasu ne suka fara da kaɗan kaɗan har ya tafi har ya wayi gari ya zama al'ada ya zama addini wasu ma suna ganin idan ba yi haka ba to ba yi wa mamaci gata ba bal za da alaihi za ma iya karawa kamar yadda ya faɗa hatta ya kadu yubdi ila mautul islam har ya kai zuwa kashe abin da shine musulunci wa hayatul kubri da kuma raya kafirci kama qad sawwalahu ash-shaytanu mimman yadda'i al-islam bima yaf'alunahu kamar yadda shi ya kawata ya kawata wa cikin waɗanda suke da da'awar musulunci cikin abin da suke aikatawa shedan ya kawata musu wannan abu suka dauke shi addini suna yin wannan abu fi aqibi qaumin nasara min al hadaya karshen azumin kiristoci abin da suke yi na a kyaututtuka wal afara da barin ciki wan nafaqat da ciyarwa wal kiswa da tubatarwa wa ghairi zalik da wani wannan min ma yasiru bihi mithlu idil muslimin abinda yake zama kamar idin musulmi da kaɗan kaɗan aka fara sai ya zama kamar idi na musulmi balil boladil musafi lil nasara ya ce garuruwan da suke kusa da garuruwan kiristoci kadi tsara zalika aghlaba kadi tsara zalika aghlabu hakan ya zama kadi tsara zalika aghlaba indahum hakan ya zama shine mafi yawa wa abaha ya fi kwarjini fi da kofi cikin rayukansu min lahi wa rasulihi fiye da idin da Allah da manzansa suka zo da shi ala ma ne bihi istiqat kamar yadda amintattu suka faɗa min cewa yau da gobe har hakan ya zama na abin da aka kirkiro ana yi ya mi ma abin da yake na idi kamar yadda muka buga misali a wancan karatunmu na da ya wuce cewa za mu ga idi ana so kowa ya fito zuwa sallar idi maza da mata manya da ƙanana ana tafiya ana ambatan Allah ana kabbara har aje a dawo har ma musulunci ce a canza hanya saboda a yada wannan ayyuka na addini amma yau da gobe sai zamana an canza wannan da abin da muke gani na ranar takuta ha ko makamancin wannan ana fitowa ya zama an cika titi ana yi kamar yadda ake yi a idi wa hadha al-khamis to yanzu nan ibnu taymiya zai daga samu mana misalan irin abubuwan da musulmi suke a wancan lokaci wanda har ya shahara ya zama ma kowa yana yi alhali kuma abu ne da yake bai da asali a cikin alkur'ani da sunna wa hadal khamis wannan alhamis din allazi yakunu bi akhiri sawmin nasara wanda yake zama karshen azumin kiristoci kiristoci suna yin azumi dama Allah ya gaya mana cewa ya wajabta mana azumi kamar yadda ya wajabta waɗanda suke gabaninmu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala na min qablikum la'allakum tattaqun al yahudu da annasara suna yin azumi sai dai saboda canje-canjen da ya shiga cikin addininsu, har ma azumin na gaskiya ya mace, shi yasa azumin na suke zama kala-kala in za ka yi bincike ka ce kana so gano wani azumi da kiristoci suke za a gan shi kala-kala ranaku daban-daban akwai wanda suke ɗauka farkon rana zuwa dab da faɗuwar rana akwai wanda ake yi farkon rana zuwa tsakiyar dare akwai wanda ake na barin cin abin da ya shafi nama da jinsin abin da ya fito daga dabba sai ganye sai makamancin wannan akwai wanda ake yi na barin wani nau'i na abinci a ce kada mutum ya ci kala kala dai haka gashi nan kowanne kamar da ibnu taymiya zai gaya mana a gaba kowanne da irin yadda suke yi sai zamana akwai wata alhamis daga ita ce ƙarshen azumin da suke ya duru bi ne saumihim yana kewayowa da kewayowar azuminsu su allazi huwa sabatu asabi wanda shine sati bakwai wa saumuhum azuminsu wa in kana bi awwal fasl allazi tusammihi al a as-sayf yadda yawanci yakan fara azuminsu yakan fara a barkon a yanayin da laraba suke kiran shi as-sayf shine yanayin zafi lokacin da ake zafi lokacin rani shine as-sayf wata samiyi al'amma amma ga maganin mutane suna kiran shi arrabe shi ma arrabe lokaci ne na zafi kamar bazara kamar lokacin bazara to fa inna ya taqaddam yana yin gaba wa akar kuma yana jinkiri wata rana ya zo a farkon fasalin farkon yanayin wani lokaci kuma ya zuwa tsakiyar yanayin laisa lahu haddun wahidun bai da wani guri ɗaya da ya tsaya Mina sanati shamsiya a shekara ta wadda ake lissafi da rana mana shekarar da ake kamar wannan januwari february suna amfani da rana ne wajen lissafin shi ne a sana a shamsiya tsakanin watanni na musulunci ana amfani da kullowar wata da faduwar shi to da haka za ga idin nasu mai da lokaci ta kamai mai khalqa misal ladhi fi awwal kamar alamus din da yake farkon watan nisan wannan Nisan da kanunin awwal kanunin sani da tishirin da azar da shubab duk sunayen watanni ne da siriyaniya sunayen watanni ne wannan Nisan shine watan watan hudu a watan April kenan watan hudu January February March to shi shine Nisan to wannan alamin din da yake zama a farkon wannan watan bal ya duru bi nawi talatin wa talatina yawman yana kewayawa cikin kamar kwana talatin da uku la ya taqaddamu awwaluhu thani shubak farkon shi ne baya wuce biyu ga watan shubak a shubak shi ma sunan wata ne daga cikin watannin su shine a watan February February wata na biyu kenan shine shubak to baya wuce baya wuce watan February wala ya ta'akharu awwaluhu farkon karshe a farkon shi kuma baya jinkiri an samin azar daga takwas ga watan azar azar shine watan mat watan bari da hausa watan mat bal yabtadi'una bil ithnain allazi huwa aqrabu ila ijtima'i shamsi wal qamar suna barawa da litinin din da suke cewa wai ita ce litinin din da ta kusa lokacin da wata da rana suke haduwa bi hazil mudda a wannan lokaci za a mu suna rai cewa annahum yara'una tawqita ash-shamsi wal hilali suna yi kokari su a wannan litinin din da da suke cewa a lokacin rana da wata suke iya haduwa a guri daya wai suna kokarin su haɗa tsakanin tauqitar shamsi wal hilali lokacin da ake yi na wanda ake lissafi da rana ko da wanda ake lissafi da watanni kamar yadda na gaya muku cewa watanni na musulunci ana lissafi ne da wata kullowar wata da bacewarsa da karewar shi wa watanni kuma na bature waɗannan januwari da sauransu zuwa har Disamba su kuma suna amfani ne da rana. Kisa su lissafi ne na rana wancan kuma lissafi ne na wata. To sai suke bari zaɓi litinin ɗin da suke ganin a wannan litinin ɗin. Abin da suka sani suke ganin rana da wata za su iya haɗuwa. Kamar a falaki ɗaya ko na makamancin haka sai suke to bari zaɓi wannan litinin ɗin don su haɗa watannin guda biyu. Wa kullu zalika bid'un duk waɗannan kwanaki da suka kirkira suke yin ibada a cikin bidiyoyi ne a hadasuwa da suke kirkiro su bi tifaƙin minhum da haɗuwar su gaba ɗaya sun haɗu cewa ba addini bane ba a littafin su zo ba khalabu biha shari'a sun saba wa shari'a allati ja'at biha al-anbiya wanda duka annaba suka zo da ita fa innal anbiya waqatul ibadat bil hilal duk annaba sun sanya lokacin ibada da watanni ne na wanda yake amfani da watanni kamar yadda muka yi bayani babu wani annabi da yazo sanya ana yin ibada da lissafi na Shamsi, ana yi ne da watanni alhilali kamar da musulmi suke kuma har yanzu a ga haka al'amuran ibada musulmi ramadan sallah babba sallah karama abin da ya shafi aikin haji da sauran ayyukan ibadu yi hazar kami ranar da ke biyo wannan alhamis din kuma yawmul juma'a ita ce ranar juma'a ja'aluha bi iza'i yawmal juma'ati allati suriba fihi al-masih sai ka sanya ta ta zo daidai da juma'ar da suke raya a cikin ta aka tsire annabi Isa ala za'amihim al-kazib a bisa raya wasu ta karya domin Allah ya ga mana cewa ba su tsire shi ba wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu da haka magana an tsire annabi Isa har suke yin wannan kurufin da karya ne Allah ya tabbatar mana ba haka bai ta faru ga annabi Isa ba suna ce annabi isa an tsire shi ranar juma'a da aka fi alhamis da suke wannan abu to alhamis inda da zai biyo wannan Juma'a, da za ta biyo wannan alhamis sai suke ta ita ce juma'ar da aka tsere annabi isa musammuna ha suna kiranta ta salbut haka suke kiranta ta salbut suna kiranta kuma ta alam suna kiranta al-juma'atul sauda sauda bakar juma'a duk suna ba ta sunaye daban-daban wa yalihi lailatul sabti daga nan sai daren asabar ya zo yusammuna ha suna kiran wannan dare lailatul nur ko ce sabtun nur asabar din haske yazumuna anna al-masiha kana fiha fil qabr suna cewa wai a wannan rana asabar din aka sanya annabi isa cikin kabari wa yasanuna makharaqatan suna kirkiro ƙarya yurawwijunaha ala ammatihim suna yada ga magarin su yukhayyaluna ilayhim anna an-nur suna gaya musu cewa haske yanzu lumina sama'i yana sauka daga sama fi kanisatul qimama bil qudus a cocin da ake kira kanisatul qimama ita ce babban coci a garin qudus baitul muqaddas a isra'il yanzu kenan garin qudus akwai ta coci babba ta kiristoci ana kiranta al-qimama ce to a ranar wai haske yana sauka cikin wannan cocin hatta ya hamilu ma kwadu min zalika har suna ɗaukan abin da ake kunnawa a wannan rana ila biladihim dan ku irin abuwan da aka kunna guntattakin abin da aka kunna su tafi da shi garuwan su mutabarriki na bihi suna neman albarka da shi wa qad alima kullu aqilin duk wani mai hankali ya san annahum yasna'una zalik suna yin haka wa annahum mubta'al kuma abu ne da aka kirkiro wanda ibnu kimiyya yana ga mana irin idukan da kiristoci suke yi wanda kuma kirkirarre ne da da'awarsu suna da idudduka daban-daban kamar yadda muka ambata mutum ba zai iya lissafa su ba kuma yana bambanta da garuruwa da kuma ɗariƙar da mutum yake a cikin kiristanci da ɗariƙar da mutum yake a cikin kiristanci da haka ya danganta da wannan ɗariƙa da ranar da zai idi summa yawmul ahad sannan ranar lahadi yaz'una anna al-masih qama fi sai ranar ne annabi isa ya tashi summa al-ahad allazi yali hadha sannan lahadin da ke bin wannan kuma ya sammu na hutu kiranta al'adar hadith sabuwar lahadi yalbasu na bihil jude da min siyab min siyabihim suna sanya sababbin kayan wa hum yasumuna an dasam suna yin azumi ga barin mai addasam a mai wa yubtiruna ala ma yakhruju min alhayawan suna kuma buɗe baki da abin da yake fitowa daga dabbobi min labanin na nono a bidin ko kwai da shi za a buɗe baki azumin wannan da suke yi za a mutum zai nisa cikin mai da abin da aka dafa da mai sai dai man idan na 'ya'yan itace ne amma man da zai fito daga cikin wata dabba ko kitse ko wani abu sai su kaulace masa sannan an tashi buɗe baki maza a nemi abin da ya fito daga dabba na nono ko kwai wa ya ba nuna a shiya ala tanzabi suna yin ayyukan da ba za ka iya lissafa su ba ba su da iyaka ولهذا تجد نقل, نقل العلماء لمقالاتهم وشرائعهم يختلف yace dan haka zaka samu malamai da suke rubutu kan addinai kan kungiyoyi na addinai zaka tara abin da suka nakalto li maqalatihim na maganganun kiristoci da ayyukansu wa shara'i'ihim da shari'unsu yakhtalif yana sabawa kamar yadda muka ambata akwai littafan da ake kira littafan al-firaq kamar akwai almilan kamar littafin al-nihal wal milan na sharustani littafi ne da yake magana addinai kamar littafin alfarku bain alfiraq na abdulkahir al-jurjani in ban manta ba akwai littafin al-Fifal na ibnu hazmin da littafai da dama da aka rubuta akan ƙungiyoyi da addinai kamar yanzu a cikin ƙungiyoyin addini waɗanda suke cikin addinin musulunci suna nan da yawa kamar mu'tazila kamar khawarij kamar murji'a kamar rafida aga duk wannan na ila islam suna da awon musulunci kamar amma ƙungiyoyin da suke na aƙida kamar asha'ira kamar maturidiyya to haka nan da an yi rubuce-rubuce akan wannan sai a ce maka misali a Sha'ira. ga asalinsu shugabansu shine wane an nasabta su zuwa ga asha'ira saboda suna bin abul hassan al'ashari shi kuma nasabar tana cikewa zuwa ga abu musa al'ashari an haife shi lokaci kaza ya bar duniya lokaci kaza ya yi karatu kaza daga cikin abin da ya fita da shi ko ya bambanta da shi yana cewa kaza yana cewa kaza daga cikin usulin asha'ira akwai kaza haka nan an zo kan mu'tazila ga asalin su ga tarihin su haka nan khawarij haka nan sauransu to waɗannan littafi na fira idan sun zo kan kiristanci zaka tara abin da suke na kantuwa yana bambanta wani ya ce azumin su kwana arba'in ne wani kuma ya zo ce suna yin azumi daga kullowar rana zuwa dab da faduwarta wani ya ce suna yin azumi daga fitowar rana zuwa tsakiyar dare yana bambanta saboda me saboda abubuwan da kiristocin suke da yawa shi ne ibnu taymiya ce suna aikata abuwa la tanzabi ba ka iya iyakance su to da haka duk za ka samu malaman da suka nakalto maganganun su da shari'un su yaktalif wa ammatuhu sahih kuma dukkan abin da suka nakalto malaman gaskiya da kiristocin na yi domin kowanne ya nakalto abin da ya ga na zamanin shi suna yi kuma ya ga suna faɗa ko abin da suka zo suka rubuta to ya haka ya zama haka sai ce wa zalika annal qauma domin su waɗannan mutane ahlul kitab yaz'umuna annama horo wada'ahu ru'asa'uhum suna raye cewa wurin kiristoci suna kudurta cewa abinda shugabannin su suka kirkiro min al ahba na daga malaman su ruhban da masu bautar su da fada fadar su abinda suka kirkiro suka sanya shi annahu min ad-din suna dauka yana cikin addini wa yalzamuhum hukmuhu hukuncin wannan abu ya lazimce su dole fi wa yasiru shara'an kuma yana zama shari'a shara'a al-masihu sama annabi isa shar'anta shi daga sama wannan yasa sai addinin nasu ya zama daban-daban shi yasa a musulunci ba wani koda sahabi ne da zai ƙirƙiro wata ibada kuma a karba a mayar da ita daidai da abin da annabi ya zo da shi babu dan idan da akwai wannan koba to da yau za a waye gari addini ya sa kuɗi Don kowa zai kawo nashi tun daga kan wancan lokaci har zuwa yau shi yasa a gurin ahlus sunna wal jama'a babu abin da yake zama addini sai abin da Allah da manzansa suka ce addini duk abin da Allah da manzansa ba su kira shi addini ba bai da wani dalili daga alkur'ani da sunna to baya zama addini ko da waye zo shi yasa kaga ba ma yin salatul fati wani zai ce ai salati ne an a abin da yake ce ai salati ne Allahumma salli ala Muhammad al-Fati ai kaza kalmomi ne masu kyau me yasa ba ma yi saboda ba manzo Allah ya koyar da shi ba amma in za ka yi salati a matsayin addu'a to wannan dan ka faɗi kowane irin salati inda bai ɗauki mummunan kalma ba laifi kamar yanzu yadda za mu yi addu'a mu ce Allah ya ji kanwa ne Allah ya rahma mu ce sallallahu alaihi wasallam amma salati a ibada a cikin sallah to sai salatin da annabi ya koyar shi ne kaɗai zai zama addini duk inda manzo Allah ya ce a yi salati kamar bayan kiran sallah to ba wani salatin da zaka sai wanda manzo Allah ya koya saboda babin ibada ne tauqibi ne to amma kiristoci da suka buɗe kobar sai addinin nasu ya zama bai da makama dan sun ba da dama duk abin da wani fada zai kirkiro ku duba maganar yanzu magana Allah uku ne trinity da ake magana Allah uba Allah ɗa Allah ruhu mai tsarki idan ka bi tari za ka tara cewa taro ne suka yi manya-manyan kiristoci suka da kan cewa mu tafi akan haka da haka za ga alkur'ani ai ya gaya mana akwai wanda suke cewa annabi isa shine Allah da kadi kamar na qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam akwai goma cewa a'a uku ne da kadi kamar allazina qalu inna Allah salisu salasa kaga kenan ashe kowanne da wanda suke faɗa akwai wanda suke cewa annabi isa dan Allah ne to waɗannan duka suna gan abin da fadan suka kirkiro ne sai kuma su mai da shi addini to a musulunci ba a wannan ba za mu haɗe yanzu a musulunci mu ce to yanzu mu yi taro mu kirkiri wata rana mu mai da ita ranar ibada ko addini fahim sai kulle muddatin su a kowane lokaci a ashiya suna toyewa wasu abubuwa suna rushe wasu abubuwa wa 'una ashiya suna shar'anta wasu abubuwa mana anna hadha bi manzilati nasillahi shari'atan bi shari'a suna rai cewa daidai ne da yadda Allah yake so ta shari'a da wata su ma malaman suna da damar su haka shi yasa Allah ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun rike malaman su da masu bautar su ababan bauta kuma bayan Allah Allah ya ce sun mai da su alloli kuma bayan Allah lokacin da manzo Allah ya karanta wannan aya wani kirista yana gurin sai ce ya rasulullah ai mu ba ma bauta ba ma bauta musu saboda yana daukan bauta shine ka je kai sujjada gaban su sai manzo Allah ya ce a ba sa halatta muku haram su haɗu su ce kaza da Allah ya haramta yanzu ya zama halal ku bi yace suna yi ke ba sa haramta ba sa kuma haramta muku halal sadis ce kaza da Allah ya halatta ya zama haram ko kaza da Allah ya haramta ya zama halal suna yi yace suna yi manzo Allah ce fatilka ibadatuhu wannan sai bauta musu isa shek Muhammad bin Abdul Wahhab cikin kitabu tauhid yayi babin cewa duk wanda zai bi shehunnansa da shugabanninsa cikin halatta haram ko haramta halal to ya bauta musu ya yi bauta za ce kaza haramun ne da mai zuwa nan yan hakika da su kaga ma sai hakika suna halatta duk wani haramu karkashin hakika za mutum zai duk wani kafirci da shirka zai iya yin zina zai iya yin sata zai iya yin kisan rai zai iya yin kalmomin kafirci duka a gurin su kuma wannan tauhidi ne kuma sun yadda hakan daidai ne saboda mai saboda shehunan sun ce idan mutum kai wannan makami na wusuli to duk zai iya yin waɗannan abubuwa kuma babu laifi a kai kuma abin da ya daidai ne to yadda da wannan bauta musu ne duk kuma mutumin da zaka mayar da shi ya halatta ma haram ko ya haramta ma halal kabi to ka bauta masa to su suna yin wannan kiristoci ai kamar Allah ne da yake soke shari'a ya kawo ta shari'a fahum aqsul yahud su yahudawa a su nasara kishiyar yahudawa ne su yahudawa ba su ma yadda da soke ba su yadda da nasku ba su yahuda ba su yadda da nasku ba suna cewa ba wani nasku ba wani soke shari'a da za a yi su kuma kiristoci sun wuce gona da iri sun halatta ta ba ma ga Allah ba har ga wani Allah shine ce haula yujawizuna li ahbarihim an-nas su waɗannan su ne nasara suna halatta wa malaman su fi nasu suke shari'a wal yahudi yahuda kuma la yujawizuna su ma ba ta halattawa an yansaka Allah shari'a su ba su ma halatta Allah yi ba bare wani kaga kenan an samu tsarafa na qidi wannan sun yi na wannan sun yi na wannan sun wuce gona da iri sun ce nasu ma malamai za su yi da haka malami zai iya zuwa da wani addini sabo sai suka sabawa addinin Allah waɗancan wasu ce Allah ma ba zai bada Allah ce ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha suka ce a'a ba nasu to musulmai ne tsaka tsakiya akwai nasu Allah yana yi amma wannan adam ba zai soke addinin Allah da ganin dama ba sai abin da Allah yi walizalika la tanzabitu lin nasara shari'atin ibnu jami'a ce ta ba wata shari'a ta nasara da za ta tsaya kwaya daya tuhuka alal azman da za a dinga haka ya ta duk zamana yanzu da za a baka asamin a ce ka ka yi bincike daga shekara ta kaza zuwa ta kaza abubuwan da kiristoci su sanya cikin addini sai ka samu da yawa sai ka samu suna nan da yawa to wannan yana cikin mazaya ta musulunci ta kuma sunna cewa abu ne da yake a tsaye baya karɓar ƙari ko ya karɓar rage in dai babin ibada ne babin ibada babin mu'amala yana da fadi amma babin ibada a rufe yake baka halattawa ko haramtawa sai da dalili wa gharaduna ibnu taymiya ce manufan mu la yatawaqqafu ala tafsili batili ba wai zamu bayanin bannan su bace daki daki daki bal na an na'rif munkar yace ya isa ne mu san munkar abin ki ma'rifatan sani tumayyizu bainahu wa bainal mubahi wal ma'ruf da sanin da zai bambance mana tsakanin halal da abin da yake sananne wal mustahab da mustahabbi wal wajib da wajibi abin da yake so a nan ba wai zai ma bayanin yadda suke idi na rana kaza na rana kaza bikin kaza ba wanda yake so ba ya dai sanar da kai wani sani da za ka iya gane halal da haram ka gane abin da yake a sanannen abu da na wajibi da na mustahab hatta na bai hazi hadhihi ari ba." dan da wannan sanin har mu samu dama min ittiqa'ihi mu guje shi yi min nisance shi kama na arifu a sa'iran muharramat kamar yadda muke sanin sauran haramun da haka sanayyar da muke kokari mu sanayya ce da za ta sa mu gane shi dan mu nisance shi kurin kuma wannan wajibi ne akan dukkan musulmi ya san banna dan ya guje ta da haka ya halatta mutum ya san sharri ba dan yayi ba dan ya guje masa arabtu sharra la li sharri walakin li tawqihi kuma yadda wani mawaƙi ke ta haramta sharra la li sharri walakin da tauqi na san sharri ba dan yi sharri ba dan guje masa dan wanda bai san sharri daga alkhairi ba sai bada cikin sharri din a huzaibatul yamani ya yana cewa kanan nasu yasaluna annabiyyi sallallahu alaihi wasallama anil khairi wa ana as'aluhu anil sharri makhafata an yudrikani ce sahabbai suna tambaya manzo Allah dangane da alkhairi ni kuma sharri nake tambaya dan kada ya riske to kuma in ka san shi jumlatan ya wadatar idil fardu alaina tarkuha domin abin da aka wujata mana a sharri mu bashi da haka in ka san shi jumlatan in ka san bid'a a jumlatan misali ka riga ka san meye bid'a bid'a shine abin da aka kirkiro da babu dalilin ta alqur'ani ko hadisi bai da asali a littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama kaga wannan ka san bid'a a jumlatan to ba a ba maka sai ka je kuma ka ka bibi bid'a bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ba in ka santa jumlatan zai baka dama ka guje masa da abu ya zo kaga babu dalili alqur'ani babu dalili sunna kace to wannan mandali domin abin da ake so a nan bar abin wa man lam ya'riful munkar duk wanda bai san abin ke ba jumlatan a jumlace wa tafsilan wannan haka yazo wa tafsilan amma abin da ya fi zama daidai kamar yadda ya faɗa ƙasa wala tafsilan bai san abin ƙiba jumlatan a dunkule wala tafsilan bai san shi kuma a rarraba ba lam ya tamakkan min qasri sinabi to ba zai iya nisantar shi ba ta ibn qayyim cikin karkashin faɗin Allah wa kazalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin Allah ya ce haka nan muke bayyana ayoyi dan hanyar masu laifi ta bayyana ibn kirki mutane dangane da sanin hanyar kirki da hanyar mara kirki sun kafi gida-gida akwai wanda ya san alkhairi tafsilan amma ya san sharri jumlatan in misali ka zo masa babin ibada komai wanda ya waje ba a kanshi ya san shi tafsirin ya iya sallah ya iya azumi ya san aikin haji da wanda ya waje ba a kanshi amma an ka zo babin sharri ya san shi jumlatan amma bai sai tamfilan ba ya san zali ba kyau ya san shi an ci ba kyau ya san ci boko haram ba kyau duk ya san wannan abuwa amma tafsirin da zaka tambaye shi ma tafsirin me shi an ci bai sani ba kaga ya san shi jimlatan la tafsilan to yace a cikin mutane akwai irin wannan wannan ba aibi bane dan ka san jimlatan dan zai abinda dan ake so ka guje masa da haka sanin shi jimlatan zai baka dama ka guje mai akwai wannan kuma ya san sharri tafsilan amma san alkhairi jumlatan cin wancan shi sharri komai in ka zo duk wani abina mummuna sai tafsilan zai shiga a babin akidu daban-daban daban amma ka zo akida ahlus sunna bai san akida ahlus sunna ba kaga wannan yayi abin da ba a so akwai kuma wanda yake ya san alkhairi ma'ana ya san alkhairi tafsilan ya san sharri tafsilan kowanne ya san shi wannan shine yake da cikar sanayya kenan ibn jami'a ne yana gaya mana cewa duk wanda bai san munkari ba jumlatan kuma bai san shi tafsilan ba shi bai san jumlatan ba bai san shi a dunkule bai san shi a daidaice ba to ba zai iya nisanta shi ba dole ne sai ya san shi ko dai jumlatan ko tafsilan lam yatamakkan min qasd tinabihi wal ma'rifatu al jumaliyya sanan aba a dunkule kafiyatin bi khilafil wajibat a ɓangaren sharri ka san abu a dunkule ya wadatar ka san a dunkule ya wadatar ka san shan giya haramun ne ya wadatar ba sai ka san cewa da me ake yin giya ba ba sai ka san cewa giya kala dauke ba a'a ka san dai an ce wannan giya ne haramun ne shike kaga ka san giyan jumlatan amma tafsilan da za ta miƙa da me ake kila baka sani ba da za ta tambaye kala dauke baka sani ba za a tambaye ka ta gargajiya ko ta zamani in baka sani ba wannan ba zai cutar da kai ba wannan ya isa a babin wajibat ya isa fa innahu lama kana al-gharad amma a babin wajibat babin abinda wajibi ne kai bi khilabil wajibat fa innahu lama kana al-gharad bi idha tunda shi wajibi abinda ake so ka aikata والفعل لا يتعدى الا مفصلا to kuma ba da zaka aikata mu sai ka sai daki daki to a nan wajibi ne ka san wajibinka daki daki wajaban ma'rifatuha ala da tafsir wajibi ne ka san wajibi daki daki don me so ake ka aikata yanzu ga sallah bai isa ba a ce ka gane sallah wajibi ce Don ka san sallah wajibi ce iya nan bai wadatar ba sai ka san yadda ake yin ta ka san lokutanta ka san rukunanta ka san abin da ke bata ta saboda me saboda aikatawa ake so kai sabanin abin da bari ake so kai abin da ake son bari wannan ba sai ka san tafsilin shi ba in ka gane shi gurin shi kenan magana ta kare ba ya ka san amma yanzu duk abin da yake na wajibi akan ka to sai ka san tafsilin shi kuma daki daki dan me saboda aikatawa za ka yi wal fi'lu la yata'atta illa mufassalan shi kuma aiki ba zuwa sai daki daki yanzu wan baka da ko kwabo ko kudin ka biskai nisabi ba ba a wajarta maka sanin zakka ba iya abin da ake so ka san zakka wajibi ke ka imani da wannan ka udiri amma Allah ya baka kuɗi wanda suka kai nisabi lokacin zakka ce wajibi ne yanzu ka sanya ake zakka wa ake ba kuwa Allah ya ce a ba san kuma cewa menene nisabin zakka sannan wace dukiya ce ake fitarwa da zakka yanzu wajibi ne aka yi kasan wannan wanda Allah ba dukiya sai ya san wannan ya san nawa ake fitarwa ya san nawa ne nisabin zakka inda yana da kuɗi dole ne duk shekara ya ya sani sai za ga wani ya bugo ma ce malam nawa ne lissafin zakka bana sai ce tambayi masu kuɗi saboda wajibi ne dole shi ya sani kai da baka da kuɗi ba wajibi ne a ka. ba lalle ka sani ba amma yanzu misali nan cikin mu duk wanda baya noma sai ya noma Allah ya sa mai albarka ya samu abinci mai yawa dole zaka ji jaje na tambaya amma da ake zakkar kayan noma kaga da ba wajibi amma yanzu da ya ya shiga aikin to wajibi kuma ya sani sannan wa ake ba wa ake ba zakka sannan me ake bayarwa kaso nawa ake kasa duk wannan wajibi ne ya sani haka nan yanzu wanda bai da kuɗin zuwa aikin haji ba ba wajibi bane akan shi ya sanya yake aikin haji ba wajibi bane akan shi ya ishe shi dai kurin abin da ake so ya kudirce aikin haji wajibi ne rukuni ne a musulunci wannan dole ne amma yaya ake yi sai ran da ya mallaki nisabi daga ran da ya mallaki lissafi ko Allah ya datar da shi ya biya aikin haji wajibi ne kuma ya tambaya ake aikin haji ina ne miƙati me yake batawa wannan wajibi ne sani wa inna ma adattu ashiya ibnu biya ce na kirgo wasu abuwa min da ne na munanan abin da suke a cikin addinin su lamma ra'aytu tawa'ifa min na, yayin da na ga wasu jama'a daga musulmai qad butuliya bi da an jarrabe su da yin wannan abu sai sa na dan ambato a gaba ma zai ƙara ambato mana saboda ya ga wasu musulmi na yi wajen hila kasirun hu da yawa daga cikin sun jahilta annaha min dinin nasara cewa wannan abu yana daga addinin nasara al-mal'uni addinin da Allah ya la'anta huwa wa aluhu shi da masu yin shi gaba daya to da naga da yawa sun jahilta wannan shi sa na ambato to yanzu ƙara ambato mana irin abubuwan da suke wa qad balagani labari ya ishe ni annahum yakhrujuna bil khamis suna fitowa a cikin alhamis allazi qabla hadha alhamis din da yake gabanin wannan aw as sabt ko ranar asabar aw da zalika ko nan haka suna bita ila al-qubur zuwa kaburruka yubakhirunaha suna sa kaburruka turare ke labari ya yake suna yin haka wa kazalika yanharuj aga nan suna soke dabbobi raquma kenan wa ya taqiduna anna bil bukhuri baraka suna cewa cikin wannan turare akwai albarka bukhur shine turaren wuta wa daf'u aza akwai kawar ka da cutarwa wara'a kaunihi tiban bayan kasance sa kanshi da daɗi kuma yana kawar da cuta wa ya'udunahu min alqarabin suna ɗaukar wannan aiki daga cikin wanda za su kusanci Allah da shi shine alqarabin abubuwan da ake kusantar Allah da shi ne yanka dabbobi mislin zaba'i kamar dabbobin da ake yankawa wa yazfunahu suna daukan shi yazfun ay yahmilunahu suna daukan wannan abu da sauri bin hasin cikin wani kwano na tagulla yadribunahu suna bubbuga shi ka annahu naqutun saghir kamar wata abun bugawa karama ma'ana suna kaɗa wannan kwanan suna daukan wannan tirare cikin wani kwano suna karkaɗawa. wa bi kalamin musannaf tana baɗan wasu maganganu da suka tsara wa yaslamuna ala abwabi buyutihim tana lallataye kurus a kofar gidajen su ila ghairi zalika zuwa wannan min al-umuri al-munkara na munanan ayyukan da kiristoci a wancan zamanin la irin wannan ranakun sun ware suna yin waɗannan abuwa walattu a'lamu jami'a ma yaf'aluna ibn jami'a ce ni ban san dukkan abin da suke yi ba ban da masaniya ga dukkan abin da suke wa inna ma zakartu ma ra'aytu kaseeran min al-muslimin yaf'aluna nan dai na ambaci abin da naga da yawa daga musulmai na yi ma'ana waɗannan abubuwa da kiristoci suke yi a wancan zamani har musulmai na yi za su fita kabarukan tare da su a je a ziyartar wannan kabaruka a sanya wannan turare a zo a lalace wannan kurofin ana bubbuga wani abu kamar kalalawa sai duk musulmai na yi a wannan lokacin wa asluhu asalin abin ma'qudun anhum an karɓo ne daga kiristoci hatta kana fi muddatil khamis yace kai har ba tsawon wannan alhamis din sabaqa al-aswaq mamlu'a ana cika kasuwanni min aswaqi hadhihi an-nawaqis sigar daga kasuwanni suna cika da karan waɗannan kararrawar ana cika kasuwanni da karan wannan kararrawar yan ƙanana da ake bugawa wa kalamun rafa'ina min al-munajjimin da maganganun masu tsabi bokayensu wa ghairihim bi kalamin ay ta maganganu aktaruhu batil mafi yawancin shi ma magana ce ta mara kyau wa bihi ma huwa muharramun aw kufrun wannan kuma a cikin shi akwai abin da haramun ne ko kafirci ne duk za ga kasuwa za ka ana ta yin wannan kila mutum ba zai ga misalin irin wannan ba sai mutum yana rayuwa a kasashen da arna suka biya a kasashen turai kun akwai abin da suke kira black friday ko suna yin ta shekara black friday ban sani ba ko ita ce wadda muka wuce a baya ita a ranar za ka tarar cewa ana ana kuɗin kayayyaki da haka irin wanda suke rayuwa a Amerika da Ingila da waɗannan garuruwa na inda an suka bi yawa a ranar ana sayan abubuwa fiye da yadda ba irin wannan in ba karantarwa musulmi sai ɗauka addini ga wanda bai san addinin ba to gaji ma shabraj suna yi anan anan ma ana yi kenan in ranar ta zo ko ana sauwaka abubuwa to irin wan irin wannan abuwan, to idan suka yi yawa sai ga wasu musulmai sun kwafa ila yanzu kamar yanzu yadda ake faɗa shabraj sun fara in ba hankali ba sai ga wani mutum ma ya ɗauka sai ga wani ya ɗauka sai ga abin ya tafi daga nan sai ya zama wata mauza wani idi wanda bai san addini ba sai ɗauka amma sanin da kiristoci amma yanzu valentine ɗin nan da suke yi haka sai kiran shi ko ɗanan masoya kaga kafin zuwan waɗannan gababen yaɗa labarai da yawa ba san shi ba amma asali suna yi kuma yanzu a hankali a hankali saboda waɗannan gababen sadarwa da gababen yaɗa labarai dan wani sa'in faɗar wani abin da nufin nusarwa kuma yaɗa shi ne sai zama ne yanzu za da musamman in ka je kudu ranar da ake wannan cikin watan February ne ko cikin wata rana ake samu ita ce ranar masoya ranar za ka tarar zina ana ɗaukan ta halal don in kai wannan kai kai kudu din nan ko da irin nan Legas ka je a ranar duk hotel ɗin da ka sauka za a ga Ko wani abin da kai cin wasu ba musulmai ne suna yin waɗannan abubuwa ɗin to da haka irin waɗannan abubuwa ne da yake ambata za ga abu ya fara da kaɗan kaɗan ana barin shi ana barin sai zama wani ma sai ya ɗauka addini wa kadi zanna kasirun min al'amma wal da yawa daga cikin gama garin mutane da jahilai sun yi zaton anna hazal bukur wannan tiraren wuta da ake tafiya da shi ana sa a wannan rana fihi naf'un min al'aibi yana maganin kambon baka wasihir yana maganin sihiri wal adwa yana maganin cututtuka wal hawa yana maganin waɗannan munanan kwari hawa munanan kwari da munanan al'amura wa yusawwiruna fi awraqi suwarar hayyat wal aqari sannan sai su ɗauki takardu su hotunan macizai da kunamu wa yulsiquna ha fi buyutin su su lillika a gidajen zaman Anna tamna ul hawam suna rai cewa tana kare gida tana kare ma'abuta wannan gida daga cututtuka da kwari munana wa huwa darbun min salasim sabi'a wannan wani nau'i ne na salasim na abubuwa na shirman a jama'a sabi'a waɗannan karkatattu wanda suke bauta taurari ويسمون الخميس المتأخر سنة كنا الخميس عند يدود قبايا الكبير هذا كي كنا الكبير وهو عند الله الحكيم أقول الله قولا أن تشن الخميس ما كبير بني كبير ببكينا ابن تيمية هو عند الله حقير مهين ولا كان تشيني هو وآله دي وانا تشيني وانا ومن يعظمه دي وانا يكرم وانا لانا فإن كل ما عظم دي وانا أبن دعك جرم ما بالباطل دبنا min makanin au zamanin ko na zamani au shajarin ko bishiya au hajarin ko dutse yajibu qasdu ihanati ya wajaba kai nufin wulakanta abin kama tuharul ausan kamar da ake wulakanta gumaka wannan ka'ida ce ya bamu duk wani abin da za a girmama shi da batil wurin mutane su ware wata rana kamar waɗannan da suka ware rana suna zuwa waliyai sun ware ranar rana ce da za su je ziyarar waliyai wannan da ake yi a Kano kaga ai ware rana aka yi shekara ana yi da sunan maulidi na haihuwa cewa Abdulkadir kuma za a je kabarruka kaga rana ce da ake girmama ta bilbatin, to kai kakka girmama ranar in ranar ta zo kada kai abin da zai nuna girmama ta kada kai sabon ɗinki ka sanya dan ranar ko kada kai abinci dan ranar ko kada ka ƙi fita aiki dan ranar saboda uzzima bilbatin, an girmama ranar da batin, sai kuma sai ka kaskanta ranar dan me saboda kada ka fada cikin wancan ta'azimin da aka yi bai ba haka nan ko dutse ne ko wani guri amma zuwa ranar ta fita su hau dala su hau dala in ana yi ne da kasadin girmama wannan dutsen da mai to kuma sai ka ki zuwa a wannan ranar da kasadin ihana da shi wannan abin da ake girmama ko kuma ma'ana wata bishiya an girmama ta bil sai kai kuma ka togarta ta ka wulakanta ta bilhaki shi yasa kamar yanzu irin bishiyar da za a ce an zo an ga sunan Allah ya bayyana a wata bishiya ko shehu ya bayyana a wata bishiya ko a ce a'a an ga haske a wata bishiya ko wannan bishiya ƙarƙashin ta akwai wata albarka in kana da dama sai ka sare bishiyar a ga ta albarkar sare ta a gama da ita saboda in ka bata za ta zama maka na shirka aka yake tun zamanin sahabbai haka yanzu ba za ka je Saudiya a ce ma ga bishiyar da annabi ya zauna karkashin ta ba saboda in aka bar waɗannan wajen su dinga bauta waɗannan wuraren wai wai za ka ga wani sa'in mun suna ta faɗa sai a ɗauko hoton wani rubutaccen gida sai a ce ga gidan da aka haifi annabi sai an rushe shi to ita kuma shari'a tana azzama abu ne da dalili idan barin shi zai mai da guraren wasu dinga bauta Allah gurin ba daidai ba shi kenan sai a kawar da shi don kawar da wannan abu dan shi sai na Umar a zamanin shi sai aka sare bishiyar da manzo Allah ya mu baya a gargashin ta laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara wannan shajara din da ya ga wasu sun fara zuwa suna wani abu karkashin ta sai sa aka bi dare aka sare ta na aka zo aka waye dare aka rasa ta na an rufe wannan kofar saboda in ba haka ba sai zama an bude kofar shirka ana yin abubuwan da ba daidai ba akwai irin waɗannan wurare to inda gwamnati ta musulunci in aka ga abu zai zama fitina sai a kawar da abin sai a daidaita shi sa shari'a ba ta son gine-gine akan makabarta kowaye ya mutu abin da ya da ake binne musulmai kada mu je a je kabarin shi a tada gini a yi tayin a yi rumfa a kawo ruwa a zuba sai ya zama fitina ga wasu ko da mu ban bauta masa ba to in tafiya ce tafiya ce zo sai ga an zo kuma ana bautan gurin kamar yanzu yadda muke gani a wasu wuraren amma da an binne mutum normal kenan a rasa kabarin mutum a ce ba sai inda kabarin shi ke ba kasance ba ne annabawan Allah yanzu in ka kire annabi sallallahu alaihi wa sallama. ba wani annabi da za a nuna maka kabarin shi tabbas sai dai sai dai kirkire sai dai zato babu wani annabi yanzu a bayan duniya za a ce tabbas nan ne kabarin shi babu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk sauran annaba sai dai aikin tafi ko a faɗi gari kaga da kaftanci ne Allah ba zai bari gurin ya koyo ba sahabbai ma akwai wanda ba san inda aka binne ko an binne su a gari kaza amma yanzu babu gurin wasu kuma za su tarar cewa ga gurin amma dole in ba a ɗau mataki ba sai a mai da gurin gurin sabon Allah maɗaukakin sarki wa min al munkarat daga cikin munanan abubuwan da suke yi annahum qari yuzifuna ala al fallahina suna tsora manoma yuwaddihun ay yuqaddirun wa yufraduna alaihim suna ɗorawa manoma yuqaddarun wa yufraduna alaihim alal fallahina wa suna ɗora musu wani aiki aksaruha kurhan mafi yawanci dole suke wajabta musu min al-ghanami na dabbobi wadda jaji da kaji wal laban wal bait sai a dora masu manoma su kawo kaji su kawo nono su kawo kwai fa ta harima da sai zama haram bai ta hatu an wajabta masu noma masu kiwo ki kawo kaji a ranar ku ka kaza sai haram bai ta hadu aklu malin bilbatin cin dukiyar mutane da banna domin duk dukiyar da zaka ci ta mutum ba da yarda shi ba aklu ne bilbatin duk dukiyar dan adam na mutum da zaka ci ba da yarda shi ba aklu ne bilbatin shi sa waɗanda suke aikin kwastam su ji tsoron Allah duk kayan da kuka kwace kuka ci ba da haƙi ba kun ci haram kun ci haram wanda da yawa ana samun wannan to haramun ne a addinin Allah a addinin Allah duk abin da yake halal ne to ya halatta ka siyo ka siya. duk abin da yake halal ne kuma da kuɗinka za ka siya to halal ne ka siyo ka siya. in hukuma ta hana shigowa dan wani dalili ko tattalin arziki ko wani abu to wannan ba a gurin Allah bai zama haramun ba a gurin ta da yake haramu amma a gurin Allah halal ne da haka da wani zai siyo shinkafa ko ya siyo taliya ko in ka kwace masa to in ka je gaban Allah sai ka bada jawabi ba ruwan Allah da wani ya haramta ba ruwan Allah da wannan in ka kwace wallahi sai ka bada jawabi a gurin kuma ba wani addini da ya halatta masa ka wani cikin sabon Allah abin da yake na haramun ne dan kullum wani ya sanya ka bakin iyaka ya ce ka tare ka a shigo da kaza wani ya shigo ka kwaci zaka je kai jawabi a gaban Allah shi yasa hadari ne babba tun a zamanin da ba yanzu masu irin wannan aikin malamai na faɗa hadarin abin dan ba Allah ba ne ya haramta ba kuma inda Allah ya wajabta musulmi ya siyo abu ya bada haraji haraji gwamnati za ta karɓa haraji a musulunci idan za ta yi wa jama'a aiki ba kuɗin da za a yi aikin titi za a gyara mana na unguwa ba kuɗin da za a yi sai a ce to kai wani kana da hali ka wani abu kai ma ka wani abu kai ma ka wani abu hada gyara amma akwai malul am dukiyar da Allah ya bayar ta kowa da kowa kamar man fetur to haramun ne karɓa haraji gurin musulmi kowace gwamnati suke karɓa ba Saudiya ba in sama da ita ne ke karɓa haramun take karɓa. haramun ne a gurin Allah to kai kuma da zaka zo kana wajabta kana kashe mutane dan wannan ka kashe mutum dan wannan kullun dan ya goyi shinkafa a babur ka harbe shi wai ya saba dokar kasa to zaka yi jawabi a gurin Allah a gurin Allah daidai kake da wanda yake fashi da makami yana kashe mutane ba wani dalili akan haka A addinin Allah shine abin da yake wajibi akan mutane da haka duk abin da Allah ya halatta ya halatta ka siyo ka sayar in hukuma ta hada kuma to wannan sai ka hannu don ba yadda za ka yi amma kuma duk wanda ya zo da shi aka kwace to an kwace haramun kuma za a yi jawabi a gurin Allah da haka nan ibnu taymiya ce kun ga haram bi kenan shine aklu malin bil cin dukiya da banna wa iqamatu sha'airin nasara da kuma yin abin da kiristoci suka zo da shi domin wannan masu yin wannan musulmai wa yaj'alunahu katan suna ma mai da wannan shine lokaci li ikhrajil wakala'i 'ala al-mazari dan a fitar da wakilai su bugu na suka karbo wadannan abubuwa din wa yadbaquna bi suna dafawa wa saba al bai suna rana kwan su sanya mai kamar wani rini wani kala wa yuwasi'una baka yawaita ciyarwa a zo a dafa wa da hushi wa yaransu ado ila ghairi zalika da wani wannan minal munkara na munanan al'amura allati yafsha'iru minha qalbul mu'min wanda zuciyar mu'mini za ta ji ba daɗi za ta guji wannan abu allazi lam yamut qalbuhu amma zuciyar mu'minin da zuciyar ta mutu ba bal ya'riful ma'ruf wa yankirul munkar mu'minin da yake sanin mai kyau kuma yake kin mai ah, mara kyau to duk wanda zuciyar shi bata mutu ba abubuwan da suke a irin wannan idika da ake yi da sunan addini ya san babu kyau wa khalqun yad'una thiyabahum ta sama akwai wanda suke zuwa sanya rigunan su karkashin sama Raja a barakati mururi maryam alaiha wai suna neman albarkar na na maryam za ta wuce kan tubabin fa hal yastarimu man fi a hayatun yanzu wanda a zuciyar shi akwai rayuwa zuciyar shi rayuwa ce aw aw anna shari'atan shin yana shakka cewa shari'a ja'at bima qaddamna ba'dahu da tazo sashen abin da muka gabatar min mukhalafatil yahudi wan nasara na saba yahudu da nasara abinda muka gabatar na dalilai na saba yahudu wan nasara yanzu wanda zuciyar shi akwai rayuwa rayayyar zuciya ce ko ya san zai zai yi zai yi shakka cewa shari'ar da ta zo da abinda muka gabatar na dalilai na saba yahudu da nasara shin zai yi shakka akan wannan abu ba kyau la yarda min shar'iha bi ba'di hadhihi al-qaba'ih ba zai yarda daga shar'anta wani sashi na waɗannan abubuwa ba duk wanda zuciyar shi akwai ma'ana imani da fahimta ya san waɗannan abuwa ne munana wasu zalika kulle, asalin wannan gaba ɗaya inna ma waqtisasu ayadil kufari bi amrin jadid ke bantuwar idukan kafirai ne da sabon lamari idika na kafirai sun ke banta da zuwa da sababbin al'amura aw tsohu, ko kuma kwaikwayon su ma'ana asalin abin da ya kawo wannan abu a ayadil kufar keɓance idikan kafirai bai amurin jadi da yin wani lamari sabo shi ne keɓance ranar da suke idi ya ce zai wani abu sabo au mu sha ba mu ko kwaikwayon su bai ba da umurin cikin al'amuran hatta ala al'amuru ila anna kasiran minan nas saro bi misli hadha al-khamis ibnu ce har lamari ya kai da yawa daga cikin mutane sun zama irin wannan alhamis din allazi huwa idul kuffar wanda idi ne na kafirai allazi yaz'umuna anna al-ma'idata ta fihi da suke cewa wai ma'ida da suka roka ta sauka a wannan alhamis din yusammunahu al-eid al-kabir suna kiran shi al-eid al-kabir wa huwa al-haqir shine idi wulakantacce ba al-kabir ba yajtami'una fi amakin istima'atin azima suna haduwa a wurare haduwa mai yawa mai girma wa yadbahun su dafa abinci wa yasbahun su canza launin tubabin su wa yalbasun sanya kaya sababbi wa yunakkituna bil umrati dawabahu wa dabbobin su alamu da jan jamfenti jakkala yabaluna ashiya suna aikata abubuwa la takadu tub'alu fi dinillahi wa rasuli wanda ba ya cikin idin Allah da manzon Allah duk a wancan lokutan suna irin waɗannan abubuwa din wa ta'ana shaytanu bi igwa'ihim shi dan yi ma'ana amfani wajen fatar da su annahu zamanu rabi'i cewa lokaci ne na rabe lokaci ne na bazara a lokacin yaksuru bihi lam cewa nama yana yawaita a cikin lokacin wallaban walbai, kibi da kwai a nono da kwai wa nahwi zalik sai shi dan ma'ana yana musu albarkar lokacin ne ma sa wannan abin yake yawaita wa hadha kulluhu tasdiqu tafdiqu qawlihi sallallahu alaihi wasallama duk wannan gaskata faɗin manzon Allah ne da yake la tattabi'anna sanana man kana qablakum za ku bi hanya ta barkin waɗanda suke gabaninku hazuwal quzzati bil quzza tsani da tsani wannan gaskiya ne abin da manzo Allah faɗa shi sa aka samu waɗannan abuwa. wa sababuhu abin da ya kawo wannan mushabahatul kuffar akwai koyan kafirai fi a ayadim cikin idikan aw fi ba'd zalik ko cikin wani wannan wa huwa mubdin ila al kuma wannan ya kai zuwa ga da yawa an fara bangare wani bangare ya kai zuwa ga yi da yawa fa yakunu zari'atan ila hadha al-mahzur sai zama hanya ce zuwa ga wannan abin da aka hana al mai girma fa yakunu muharraman sai zama haramun fa ba idza afza ila ma huwa kufr to ina abin iya kai zuwa ga kafirci min at-tabarruki bi salib na nema albarka kuros kamar yadda muke gani ma zuwa cuci ta yasu kirsimet kaga za a je ana neman tabarruki da salib والتعميد في المعبودية da yin abin da suke kira at-ta'mid na neman gabara a gurin da ake kira ma'budiyya aw qaulul ko wanda zai ce al wahid ai abin bauta ɗaya ne da mu da kiristoci ai abin bauta ɗaya ne wa in kana ta turuqu mukhtalifa hanya ce ta bambanta mu za mu je wa Allah ta hanyar sallah da azumi da imani su za su ta hanyar coci amma da abin bauta ɗaya ne kun ga wannan kafirci ne wa nahwi zalik min al-aqwali wal af'al wani wannan na maganganu da ayyuka allati tatazammanu imma kauna shari'atin nasraniyya wal yahudiyya mufsilatayn ila Allah wanda suka kunshi nuna cewa kiristanci da yahudanci hanyoyi ne da za su kai mutum zuwa ga Allah akwai masu irin wannan maganganun zaka ji wani in ko addu'a zai sai ce musulmi da kirista yayi addu'a mu a gurin mu addu'a su ba addu'a ba ko ga jama'a ce ai kowa Allah yake bauta mu da su mu zauna lafiya kowa Allah yake bautawa kowa aljanna yake nema ai abin bautar ɗaya ne duk wannan maganganun da suke kaiwa da suke nuna yahudanci da kiristanci suna kaiwa zuwa ga Allah wa in mastihsanu ba'da ma fiha ko ko kuma nuna wani abin da ke ciki yana da kyau mimma yukhalifu dinin Allah wanda ya saba addinin Allah aw tadayyun bi zalika ko yin ma addini da wannan aw ghairi zalika mimma huwa kubrun billah ko na wani wannan wanda yake kafirci ne ga Allah wa rasulihi wa bil qur'an kafirci wa manzon Allah ne kafirci wa alqur'ani ne kafirci wa musulunci ne bila khilafin bain al ummati al wasat fi zalik babu sabani tsakanin al'umma da suke kan daidai a cikin wannan to duk irin waɗannan abubuwa suna kaiwa zuwa ga waɗannan abubuwa sai mutum ya faɗa cikin abin da yake ba daidai ba idan Allah ya kai mu rana yake za mu dora abin da muka karanta daidai Allah ya ba da rada wanda ya zamna kuskure Allah ya fi mani ba mu ikon gyarawa wa bi hadal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin